Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashan to su daddangwala hausa.com Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya sa ko me ya sa sautari shugabanni a Afirka ba sa son mika mulki idan lokacin mika mulkin su yayi. Kana ku ji halin da yara suka shiga a yankin Sahel sakamakon canjin yanayi na sanyi. sai kuma tattaunawa da abokin aikin sahabu imam aliyu ya yi da shugaban kula da harkokin ƙananan hukumomi na jihar jigawa alhaji kabir hassan wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa sai labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar nijar sai sakonni da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum a ƙasar turkiya hukumomin ƙasar sun ce sun kusa gano ko ayyana mutumin da ya kai hari a shigar sabuwar shekara a wani kilaba birnin istanbul ya halaka mutane 39 galibin su 'yan kasashen waje ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan hari firayim firaministan ƙasar numan kurtulmus ya ga manema labarai je litinin cewa hukumomi sun samu alamun halitta da hoton yatsu da kuma kamannin maharin an rarraba hoton maharin da ke da kyamarorin tsaro suka ɗauka ko da shike ba shi da haske ainu a duk kafofin yada labarin kasar. hakanan mr kurtulmus ya tabbatar da an kama kalla mutane takwas dangane da wannan hari a syria masu ido kan rikicin kasar suka ce wani hari da aka kai kusa da iyakar kasar ta turkiya a daren lahadi ya hallaka wasu shugabanni masu tsatsauran ra'ayi cikinsu har da wani kwamanda na reshen mayaka da galibin su 'yan kabilar vigus ne daga yammacin kasar china kungiyar tarajin kare 'yancin bil'adama a kasar wacce ta sa ido sosai kan yakin kasar ta ce an kashe mutane takwas a harin da aka kai a arewacin lardin idlib mutane takwas aka kashe a kan hanyar zuwa wurin da ake kira samanda da ke bakin iyaka sai dai babu tabbas da ke wa babu tabbas nan take wa ya kai harin amma rahotanni daga jamhuriyar daga kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ya ce bisa dukkan alamu rundunar taron dangi karkashin jagorancin amurka wacce ke fafatawa da masu tsauran ra'ayi a yankin ce ta kai wannan harin shugaban faransa franco olani ya yi alwashin cewa nan ba da jimawa ba za a samu galaba kan kungiyar isis olan ya yi wannan furcin ne lokacin da ya kai ziyarar wuni daya iraki ranar da kuma wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wata kasuwar bagadaza ya halaka mutum talatin da 32 daish tana tsamurewa kuma za a iya galaba a kanta inji olan ya kira ƙungiyar da lakabin da ake kiranta da larabci sa'o'i bayan da olan ya isa iraki a jiya litinin ne bam ya tashi a wata kasuwa da ke unguwar sadar da ke gabashin birnin da ke shaƙe da leburori ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin wannan hari a lokacin da suka yi taro da manema labarai tare da shugaban faransa prime minister iraki hadar al'abadi ya ce maharin ya shigo kasuwar a zaman wadda yake son ya dauki leburori aiki daga nan ne ya tada bam ɗin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama zai gabatar da jawabinsa na ban kwana a makon gobe da zai mai da hankali akan irin nasarori da aka samu zamanin shugabancinsa da kuma bayyana irin wato tunani ko ra'ayoyinsa game da alƙiblan ƙasar ganin ba da jimawa ba shugaban amurka mai jiran gado donald trump zai karbi shugabancin kasar ranar 20 ga watan janairu mai zuwa idan allah ya kai mu a cikin wannan watan na janairu a cikin sakon imel da ya aiki wa magoya bayansa jiya litinin mr obama ya ce jawabinsa zai gabatar ranar goma ga watan na a garin su na chicago dama, dama ita ce yin godiya kan wannan gagarumin tafiya da kuma wato murnar yadda kuka canza kasar nan cikin shekaru takwas da suka wuce da kuma bayyana tunani na kan inda muka dosa nan gaba jawabin bankwanan da zai gabatar yana bin al'adun shugabannin amurka tun zamanin george washington wanda ya fara gabatar da irin wannan jawabi a 1796 shi kuma shugaban amurka mai jiran gado donald trump jiya litinin ya shawarci magajin garin birnin chicago ram emmanuel wadda shine tsohon babban jami'in mulki a fadar shugaban amurka ta white house zamanin obama nan birnin da rikicin 'yan bangaye wa katutu cewa ya buƙaci taimakon gwamnatin tarayya idan ba zai iya magance ƙarin kashe-kashen rayuka a birnin na uku a girma a nan amurka ba Trump a wani saƙon Twitter ya ce kashe-kashen da ake yi a Chicago ya ɗara na ko'ina inda aka harbi mutane 4,331 a kashe 762 a shekara ta 2016 ta kare wadda ya nuna duk wuni ana kashe mutum fiye da biyu kenan idan magajin garin ba zai iya ba tilas ne nemi taimakon gwamnatin tarayya in ji Trump yawan kashe rayuka da ake a chicago sakamakon fadace-fadace ne tsakanin 'yan banga domin iko a unguwanni da saɓani kan saye da sayar da kwayoyi a unguwannin marasa galihu alkaluma sun nuna wannan shine wato hasarar rayuka mafi tsanani da aka gani a birnin na chicago cikin shekaru 20 wadda ya zarce nesa ba kusa ba irin waɗannan kashe-kashe idan aka haɗa duka a biranen new york da los angeles birane mafiya girma a amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu bude taskan rahoton da batun abin da ke kawo sautari me ke sa shugabanni a afirka ba son mika mulki idan lokacin wa'adin mulkin su ya zo akan haka na tattauna da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke jihar missouri akan ko me ke kawo hakan baka yawancin shugabannin da ka ga sun daɗe a mulki ko kuma irin wannan in an yi lokaci ya zo da ya kamata su sauka suka ki za ka ga cewa dama gaskiya ba zaɓaɓɓu ba ne na ɗaɗɗu ne yawanci dama kwatan mulki suka yi suka hau kuma suka ɗanɗana mulkin nan suka ji su kuma ba sa so sauka to kaga ɗaya kenan na biyu a gaskiya idan ka duba yawancin afirka ban fahimci a mulki irin na zamani ko na demokradiyya ko na siyasa irin wanda ake yi a kasashen turawa da nan amurka ba misali a nan amurka kasan komai yana da ka'idarsa yanzu kaga ai kwanan nan aka yi zaɓe kuma nan da sati uku a takaice ko kwana ashirin sabon shugaba zaɓaɓɓe da aka da aka zaɓa zai hau mulki shugaba obama zai koma zai sauka to kaga wannan shiri ne na ka'ida wanda yake wannan ƙasa ta riga ta saba da irin wannan kuma jama'ar ƙasa sun san wannan kuma sun amince baya da za a yanzu a nan ƙasar yanzu kamar obama ce ba zai sauka ba bai isa ba to misali eh, eh, to in ku haka ne in ku haka ne prof to kana ganin cewa su samu wani tsari na tafiyar da mulkin su ba irin wannan da aka ara daga kasashen da suka ci gaba ba kana ganin akwai bukatan haka yo ai an arama an yafan to ai aiki da shi shine ai ba wai ara a yafan ba tukuna wannan ɗaya daga cikin rikicin kina ba wai a Najeriya misali ai mun daɗe da British West Minister system na gwamnati aka dawo American Presidential System wanda aka bayar kwanan nan. In ka tuna shi kansa President Muhammadu Buhari sai da ya fa kokari so uku a sai a na hudu ya yi kokari ya dace ya samu wannan uh, mulkin da yake kai yanzu wanda yake shekarsa biyu da 'yan watanni a kai. To amma an ka duba ko da you know hulan ne ai murɗa-murɗa ake yi ba wai eh, zaben ne rile na ainihi na gaskiya ake yinsa ba wato akwai wato baya da kura da yawa to kamar yanzu da muke zancen kasashen afirka din wanda najeriya alhamdulillah mu nisa shi shugaban da ya rasa zaɓe goodluck jonathan ya amince ya haƙura ya tafi ai mulki ni ce ta allah sannan shi ne hanyar halaka in ka

matata, dun mu maka To mun gode Bello dan goma sha biyu. Daga batun shugabanci a Afirka sai kuma yanayin sanyi da ke wayara illa a yankin Sahel. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. sanadiyar tsananin sanyin hunturu da ya abka ma yankin sahel yanzu haka waye mata ne ke yin dandazo a asibiti a kowace safiya inda suke kan yara kankana da majinar gaba mai taushe lumfashi ta haddaba sanadiyar tsananin sanyi a birnin agadas waɗansu waye mata sun nuna kaɗuwarsu game da halin da yaran nasu suka samu kanunsu a cikin wannan lokaci abin da ya kawo da likita wallahi yaro na ya kawo game da sanyin gadai muron shi ce ta same shi shekaran jiya dai da daddare ba mu yi kwana ba mu samu kwana ba cikin dare sanyi majinan ga da na zo likita dai an dibe shi sun diba sun gani sun san da ita ce dama sai aka tura ni can hospital game da massage hamish massage kin ta rike mishi gaba yaro ne na kawo ke ciwo na bronchi na zuwa ka bani magani ka bani dokar jini sanyin gane ni dai na fuskanta da ne muke kuma da muke can da muke sai sanyi adda ko kuma babu likita shine sa dai yanzu na kawo shi ne yanzu mu samu maganin da muka samu a shekarar bana adadin da aka samu zoke wannan lokacin na yaran da suka kamu da wannan cutar mai sawar majina da taushen lumfashin gaba ya zarce na shekarun da suka gabata kuma a cewar cewar malaman asibiti rashin kulawa ta uwaye ce ke haddasa wannan matsalar da ke sawar yaran a cikin hadarin gaske madam ibrahim ramatu malamar asibiti ce a babbar asibitin birnin agadez ya na zuwa yau mutum goma muka rike wurin ka. ga akwai ciwon asum akwai pneumonia akwai bronchiolitis bronchiolitis shine yaro da ya shekara biyu take koma asma in yayi ta kamar lokacin ko lokutan yana yayi ta a repetition tana yi tana sake dawa in ya zuwa uku abin da ya sama ita ce take koma asma in yaro ya shekara biyu malaman asibiti na nasu kokari da ya hada da bada magunguna kyauta ga yaran da fadakar da waye mata musamman game da matakan da ya dace su dauka domin kare yaransu da kamuwa da cutar majina mai taushe lumfashin gaba na yara kankana irin wannan lokaci na abkawar sanyin hunturu a yankin sahel a bar ma yaro wanka tunda su lokacin ba lokacin wanka ba ne in marece ya kama ɗanka ɗan tuwalit sha hamishi mai ka sa mishi kayan sanyi ka lullube shi a barbarin yara suna yawo ko ina yaro ya kamata kowane lokaci ana tare da shi a sa ma yaro su sheti da hulla sanyi ta kafa yake shigar ta kunne surtu masu burashi ko wannan ciwo kenan a kiyaye musu wanka a sa musu kayan sanyi turaren turaren jiki duk ba na yara bane haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. mamman Bako. Daga Nijar sai kuma batun baiwa ƙananan hukumomi cin 'yancin gashin kansu sahabu imam aliyu ya tattauna da shugaban hukumar kula da kananan hukumomi na jihar jigawa alhaji kabir hassan wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen hausa kuma sahabun ya fara sa ne inda hankalinsa ya karkata game da samarwa kananan hukumomi cikakken yancin cin gashin kai a wannan abin da majalisar tarayya suka yi abu ne wanda ya daɗe a nan daɗe ana neman sa kuma mutane suna farin ciki da wannan doka da ake so a gyara to amma dole dokar sai an yi kokari an gyara tsarin mulki na najeriya domin tsarin mulki na najeriya sashi na bakwai kusan shi ya ba a gwamnatocin jihohi wannan tarnaki na cewa kananan hukumi suna karkashin majalisar jiha mm. saboda haka in sun yi kokari aka yi wannan gyara gyara ne wanda talakawa za su amfana da kuma su kansu 'yan siyasa mm. domin tsari ne wanda yanzu kamar kananan hukumomi suna da da takunkumi ba na iya mantawa mu muka fara kawo wannan koke-koke a farkon da muke shugabannin kananan hukumi a 1999 domin mu ne waɗanda muka fara wannan yaƙi kuma yanzu Allah ya kawo wani lokaci da muke farin ciki ga za a ƙarasa shi. Mm, ta yaya ƙananan hukumomi za su amfana da wannan 'yanci? A 'yancin shine akwai ayyuka wanda kamar a majalisar jihohi suka yi dokoki a kansu na wanda kudaden sun an zo akan kakasa shi ne ta hanyoyi da yawa akwai tsari da aka kawo na ayyukan wanda bai ba su kai tsaye su ayyukan ba wanda in an kyara wannan tsarin mulki aka gyara shi to zai yadda kamar jiha take cin gashin kanta haka karamar hukuma za ta ci gashin kanta kana kana nufin ana musu katsalandan game da yadda suke ake sarrafa kudaden su a ba za a ce katsalandan ba a takaice tunda tsarin mulki ne ba da abu ce gwamnatin jiha ita ce za ta sa musu riga ita ce za ta sa musu wando abin da nake nufi ana su ne za su yi musu dokokin da za a tafi da su su za su yi musu dokoki na za su kasance shekara biyu ko uku ko hudu su za su yi musu dokoki na yadda za su kashe kuɗin da suka samu misali wasu jihohi kamar kaduna ina ji kuma watakila da naija sun cire wannan gamayyar na cewa sai sun hada asusu kudadensu su rinka cuɗanya sun cire wannan sun ba su yancin kansu sai an sake wata doka wannan ba ta isa ba eto eh wannan wani wani bangare ne daban amma har yanzu dai kudin ba zai zo musu kai tsaye ba tunda doka ce ta ce a kawo wannan kudin da za a samu na gwamnatin tarayya ita ma kuma gwamnatin jiha wanda ta samu na shiga ta kawo ta ƙara a raba to a nan sai ka ga in sun shigo to ana sa su ne a wani asusu guda a wannan asusun shine za a zo a rarraba in kuma akwai wasu dokoki da gwamnatin jihohi suka yi to dole za su tattaba kuɗin kan su kan wannan doka da aka yi akwai zargin cewa gwamnoni kan taba waɗannan kudade kana kana sane da wannan lokacin da ka zama shugaban karamar hukuma wa yadda za ka duba abin ba kai tsaye ake taba kuɗin ba doka ce majalisar jiha take idan majalisa jiha ta yi doka akan kananan hukumomi wannan dokar ta zauna saboda haka ita majalisar jiha ita ya kamata ta faɗi cewar ga yadda ya kamata dokokin da ya kamata ƙananan hukumomi su amfani domin talakawa su kansu in an tahi aikace-aikacen za su gani a ƙasa to amma a lokacin da majalisar jiha za ta zo ta ce a'a ƙaramar hukuma kaza ga aikin kaza da za ta yi ko kuma ƙaramar hukuma kaza ga kuɗin da za ta bayar a haɗa a yi aiki kaza to kaga anan ko da karamar hukumar ba ta son ta yi wannan aiki dole su haɗu su yi wannan aiki alhaji kabir hassan kenan a tattaunawar su da sahab imam aliyu yanzu kuma sai rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya wanda ya sanadiyar rasuwar mutane biyu a jihar taraba ga sanusi adamu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton bangarorin biyu na zargin juna da sake shanu a gonaki tun ba su kammala girbi ba yayin da Fulani a makiyaya a ɗaya bangaren ke tuhumar manoman da sanyawa shanun nasu guba da zarar sun lalata amfanin gonakinsu abinda su manoman suka danganta da ganganci. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Taraba ASP David Shell ya yi ƙarin haske kan matakan da hukumar ta ɗauka na hana rikicin da ya haddasa asarar rayuka biyu a gundumar Yalwatai na ƙaramar hukumar kula bazuwa zuwa sauran sassa na jiha. yanzu da nake maka magana mun ga mun tura jami'an gari na kwanta da tarzo ma mun ajiye su a can a ne waɗannan kauyukan guda biyu wanda suke da wannan matsalolin da ya tabbatar da zaman har yanzu da ke da magana hankali ya kwanta da da da ke faruwa yanzu. Eh to kawai yanzu akwai waɗanda kuka kama kuke tuhuma ko kuma kamar mutum nawa ne waɗanda suka yi asarar rayukansu ko suka ji raunuka. Eh, lalle a kafin faruwar abin an yi asarar rayuka mutum biyu wanda baka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu kuma sauran kayuka an sama wuta wadda yanzu da muke maka magana don kama mutane sun kai kudu a game da wannan faruwar abin. Wani mazaunin yankin Malam Baital Hussein ya ce yanzu kowa ya kama aikin sake gina rayuwarsa daga burabuzar gine-gine da aka lalata sakamakon tashin hankali na mukiyaya da manoman. Gaskiya a wannan rikici da ya faru ana cikin eh, daga lokacin da aka fara rikici kawo kasan yau ya kai kwana biyu zuwa uku fara ta yi kokari ta samar da jami'an tsaro domin dakatar da wannan tarzomar a shi wannan yanki yana wancan take cikin karamar hukumar Harkokola. Ikon Allah yanzu haka dai ana zaman lafiya. Mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara kan lamuran tsaro kalar wunokehen Angio mai ritaya ya kai ziyarar gani wa ido a yankin na kuma tuntube shi ta wayar hannu. Eh, muna hanya ne eh, ina da driving now to amma sai dai duk kokari da na yi a daidai lokacin da nake haɗa wannan rahoton domin jin karin bayani ta bakinsa ya citura a halin da ake ciki yanzu hankulan jama'a sun kwanta kana an girke jami'an tsaro a yankin kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka ziyarci gundumar yalwatai na karamar hukumar ardo kula da ke jihar taraba malam abdullahi mai kasuwa ya shaida mini gwamna ta rufe shaku ya turo da jami'an tsaro mobile police da su masu shawara kan harkokin tsaro da kowa da kowa su isa wurin domin su tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wannan wurin kowa ya zauna ka so fa dai tunda hukuma sun zo kowa ya samu kwanciyar hankali saboda gwamna ya tura jama'an tsaro da bai taɓa turawa ko ina ba a wannan wurin din jama'an tsaro ko ta ina kana ganin jama'an tsaro ne a ko ina a wannan wurin ne Sanusi Adamu sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya Tarbiya ginshiki na zama har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu nan yanzu agogo ya ce karfe biyu ne na tsakar dare da minti ashirin. Ga Sulaiman Barma da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar. za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le republicain wacce ta yi waiwaye a kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a shekarar da ta shige jaridar ta mai da hankali ne a kan batun tsaro saboda yadda nijar ta girgiza sosai a sakamakon munanan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a takaice 2016 ita ce shekara mafi muni da aka taba gani a tarihin wannan ƙasa allah kaɗai ya san yawan fararen kula da jami'an tsaron da suka mutu suka bar marayu ba iyaka in ji jaridar tele republican wacce ta ce sai da ta kai hukumomi ga keɓe kashi goma daga cikin ɗari na tsarin kasafin kuɗaɗe sannan aka fara shayo kan wannan matsala jaridar l'actualité ta rawaito cewa ƙungiyoyin fararen hular da suka gudanar da zanga-zangar 21 ga watan disambar 2016 domin kalubalantar gwamnatin Nijar a game da yadda take gudanar da mulkin ƙasa sun fara yunkurin sake gudanar da wata zanga-zangar a ranar 13 ga watan Januwari domin ƙara jaddada aniyarsu ta tankwaso gwamnatin ta magance matsalolin rayuwar da suka ce ana fama da su a wannan ƙasa yayin da a ɗaya gefe jaridar ta ce wasu ƙungiyoyin da ke ra'ayin gwamnatin sun dage da sukar lamirin takwarorin nasu basa zargin su da kasancewa masu rawa da bazar 'yan adawa sai dai jaridar talakcalite ta ce rashin hujjojin da za su ba da damar karyatar da matsalolin da talakawa ke fama da su a yau a nijar shi yasa 'yan goyon bayan gwamnatin ke kushe wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan jiya mu karkare da jaridar l'essence de l'histoire wacce ta bayyana cewa hukumomin niger sun tusa keyar wani marubuci ɗan ƙasar faransa thomas dietrich bayan da aka sha koshi a agades lokacin da yake kokarin zuwa libya inda ake hasashen zai gana da 'yan adawar kasar chadi jaridar ta ambato ministan cikin gidan nijar bazu muhammad yana cewa thomas matashi ne shekarunsa 26 kawai yana da guri sosai da ya kamata ya cimma saboda haka mayar da shi kasarsa zai fiye masa zama alheri domin zai kubutar da shi daga fadawa mugun hannu sannan ba ma fata wani ya rikita kasar chadi in ji ministan wanne ya bayyana cewa daga yau an haramtawa wa thomas dietrich sako kafafunsa cikin kasar niger in ji jaridar l'essence de l'histoire sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu aro kuka aiko mana ta wayan tarho. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina jinjina da ban girma da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da Allah ya taimaka da haziki mai tunane mai hangen gaba da baya general tukur burtai ya kawo ƙarshen boko haramun allah ka ƙara muku lahiya da kwanciyar hankali ga shawara ta yan ƙato da goron na sun ba da gudunmuwa Su a tabbatar da an cince su masu yawa sun zama gti ƙungiya mai ƙarfi su ba da gudunmuwa irin sun ka ba da wannan gudunmuwa mai magana hafi fara mun kudu haleja a jihar Jigawa. Ina son amfani da wannan dama ne mika sakon farin ciki na ga dukkan al'ummar duniya dangane da zagayowar wannan shekara ta dubu biyu da sha bakwai. Ina addu'ar alkhairi da cikinta Allah ban yi ne sada mu. kyari da cikinta Allah ban yi ya mana kariya da shi da Allah ya taimaki gwamnatin Najeriya ta cikin yawon Muhammadu Buhari a kokarin da yake a kullum da ban kai suka samu ziridin mabina masu kokarin kawo masu cikas a wannan gwamnati muna rukun kuma masu shirwa ne allah kai kai in ba masu shirwa ba ne muna hadu allah ya mana zama ta gode murya amurka a ce lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. don allah voa ku ba ni dama in yi tsokaci kan matsalar tattalin arziki da muke fama da ita a najeriya bai kamata a ce gwamnoni sun zuba ido sai gwamnatin tarayya ita kadai za ta yi fafutukar wajen farfaɗo da tattalin arzikin najeriya su ma suna da tasu gudunmawar da ya kamata su bayar wajen tada wasu masana'antu da suka mutu a ƙasar nan da kuma ƙirƙiro wasu masana'antu domin samun aikin hatta harkar noma muna kira ga gwamna ibrahim gaidam da ya kokari ya samar da tallafi ga harkar noma domin wannan jiha ta akwai matasa da dama da ba su da aiki yi. Salamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Da magana Yusuf Zuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. na ta dukkan 'yan najeriya da ma duniya baki daya murna shiga sabuwar shekarar baladiya ta 2017 ina yi kowa da kowa fatan alkhairi wannan shekara da muka shigo allah ubangiji ya bamu albarkacin da take cikinta sharrin da yake cikinta kuma allah ya raba mu da shi a To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. A Turkiyya hukumomin kasar sun ce sun kusa gano ko ayyana mutumin da ya kai hari a shigar sabuwar shekara a wani kilaba birnin Istanbul ya halaka mutane 39 galibin su 'yan kasashen waje. a siriya masu sa ido kan rikicin kasar suka ce wani hari da aka yi kusa da iyakar kasar da turkiya a daren lahadi ya halaka wasu shugabanni masu tsatsauran ra'ayi cikin su har da wani kwamanda na reshen mayaka da yan kabilar uyghurs daga yammacin kasar china shugaban faransa franco olan ya alwashin cewa nan ba da jimawa ba za a samu galaba kan kungiyar isis olan ya yi wannan furcin ne lokacin da ya kai ziyara na wuni daya a iraki a ranar kuma da wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wata kasuwa a bagadaza ya halaka mutane 32 a brazil akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon bore da fursunoni a jihar da ake kira amazona da ke arewacin kasar suka yi inda hukumomi suka ce sai ta yi adadin waɗanda suka halakan ya ƙaru. jami'ai suka ce fitinar ta taso ne ranar lahadi a gidan fursunan da ake kira anisio jubim wadda zai wato sai jiya litinin ne aka shawo kan rikicin kafofin yada labarai a yankin suka ce an wurgo da gangunan jiki babu kawuna daga gidan yarin a rikicin da ya tashi tsakanin fursunoni daga kungiyoyin banga daban-daban masu fataucin kwayoyi. shugaban harkokin tsaro a jihar sajiyo Fontes ya ce fursunoni masu yawa sun tsere a lokacin fitinar kuma a hali yanzu ana kidayar fursunonin domin tantance nawa ne suka gudu an bayyana boren a zaman mafi muni rabon da a ga irin haka ya ɗauki shekaru masu yawa to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa musamman shi sabon imam ali bai na gabatarwa da solomon abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci charles hall ni ladan ibrahim ke cewa ko ni lafiya kuma mu kwana lafiya